بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zango shirin hausa radio biyu na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na mu koyi harshen farisanci za mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali akwai shirin afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz da 320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti 20 zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafin mu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. ta ce tana nazari kan kasancewar sojojinta a Nishar bayan matakin Faransa na janyewa da kasar kafin karshen shekarar nan. Rasha ta fitar da sammacin neman shugaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Gwamnatin Mali ta sanar da ɗage zaben kasar na watan Fabrairu baɗi wanda aka tsara zai mai da kasar bisa tafarkin dimokuraɗiyya. To yanzu ga labaran dalla-dalla. gwamnatin washington ta ce tana nazari game da kasancewar sojojinta a niger nan gaba bayan sanarwar da faransa ta bayar na cewa za ta janye dakarunta daga kasar ta niger kafin nan da karshen shekarar nan sakataren tsaron amurka lord austin yayin wani taron manema labarai a kenya inda yake ziyara cewa duk da muna fifita hanyar diplomasiya za mu yi nazari game da duk hanyoyin da suka waje ba ta hanyar diplomasiya da kuma tsaro amurka dai na da dakaru kimanin dubu da ɗari a niger da ke taimakawa wajen yaƙi da gungun mayakan da ke ikirari da sunan jihadi a yankin ba wani sauyi da muka aiwatar game da sojojinmu muna fatan a samu hanyar diplomasiya cikin lumana a cewar sakataren tsaron amurkar duk da cewa bai ambaci sanarwar da faransa ta yi ba game da sojojinta a nijar a ranar bakwai ga watan nan dai amurka ta sanar da kaurar da wani bangare na sojojinta da ke mai babban birnin nijar zuwa ta na agadas da ke arewacin kasar sannan kuma ta sanar da dawo da sauka da tashi da jiragenta na tsaro a Nijar wanda ta dakatar bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli. Matakin ficewar Faransa a Nijar ya biyo bayan da kasashen Mali da Burkina Faso suka kori sojojin kasar ta Faransa. Gwamnatin mulkin soji a Mali ta sanar da ɗage zaben kasar na watan Fabrairun 2024 wanda suka sanya rana a baya domin mayar da mulki ga gwamnatin demokradiyya a wata sanarwa da mai magana da yawon gwamnatin kasar malin kanal abdullahi mega ya fitar jiya litinin za a gusa zaɓukan biyu waɗanda a baya aka shirya yin su a ranakun 4 ga watan fabrairu da 14 ga watan fabrairu 2024 kanal abdullahi ya ce sun yanke shawarar ɗaukar wannan matakin ne sakamakon dalilan da ke da alaƙa da ayyuka na kuɗi waɗanda za a yi amfani da su wurin bitar sunayen masu zaɓe kasar ta mali wadda ke yammacin afirka ta fuskanci juyin mulki har sau biyu tun daga shekarar 2020 zuwa 2021 karkashin jagorancin kanal asimi goita sojojin mali sun kwace iko a augustan 2020 kasar na fuskantar matsin lamba da kasashen waje da kungiyoyi da ke son kasar da gaggauta gudanar da zaɓe hukumar zaɓe a masar ta sanar da watan disamba mai zuwa a matsayin wanda za a gudanar da zaben shugaban kasar tun da farko dai an tsara gudanar da zaben a shekarar 2024 mai zuwa kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada masu zaɓe a masar za su kaɗa kuri'a a ranakun goma da goma sha ɗaya da kuma goma sha biyu ga watan disamba kamar yadda shugaban hukumar zaben kasar mai shari'a walid hassan hamza ya sanar jiya litinin za a kuma sanar da sakamakon zaben na dindindin tare da sunan zababben shugaban kasa a ranar 18 ga watan disamba in shi za a fara ajiye takardun neman takara a zaben a watan oktoba yayin da yakin neman zaben zai soma daga ranar 9 zuwa 29 ga watan nuwamba sannan 'yan kasar mazauna ketare su kada tasu kuri'a daga ranar 1 zuwa 3 ga watan disamba babu dai dalilai da aka bayar na gusa zaben amma masana na ganin yin hakan bai rasa nasaba da matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa da faduwar darajar kudin kasar wanda zai iya fusata 'yan kasar zaben mai zuwa shine na uku a ƙarshen mulkin shugaban kasar mai ci abdul fatah al-sisi wanda har yanzu bai bayyana aniyarsa ba ta tsayawa takara a zaben ba amma masana na ganin zai yi hakan nan gaba kaɗan batun tattalin arziki shine zai kasance shigo a babban zaben ƙasar ta masar mai zuwa to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran kasar rasha ta fitar da samatin neman shugaban kotun hukunta mai laifuka ta duniya icc ko kuma cpe moscow dai bata bayyana dalilan neman shugaban kotun ba cewa da piotr hofmanski dan asalin kasar poland ko kuma abin da take zarginsa da shi ba haka ma akwai wasu alkalan kotun guda biyu da rashar ta fitar da sammacin neman sun wanda suka hada da mataimakiyar shugaban kotun ibanez karanza da kuma alkali bertrand shit bayanai sun ce ba cikakken bayani kan matakin na rasha saboda shugaban kotun bai cikin waɗanda suka yanke shawarar fitar da sammacin kame shugaban ƙasar vladimir putin jim kaɗan bayan da icc ta fitar da sammacin kame putin ne bisa zargin aikata laifukan yaƙi a ukraine kwamitin masu bincike na rasha suka buɗe bincike kuma wata biyu bayan hakan suka fitar da sammacin neman babban mai shigar da ƙara na kotun ta icc karim han gwamnatin mulkin soja ta burkina faso ta dakatar da buga jaridar faransa mai suna jan afirka a kasar tana zarginta da neman zubar da mutuncin sojojin kasar tun bayan da sojoji suka kwace mulki a kasar a shekarar 2022 sun dakatar da gidajen talabijin da rediyo da dama sannan suka kori wakilan gidajen watsa labarai na kasashen waje musamman waɗanda ke da alaka da faransa an kafa jaridar jean africa a faransa a shekara ta 1960 kuma a can ne hedikwatar ta take inda take wallafa labarai a intanet da kuma mujalla ta wata-wata kuma tana da wakilai da dama a afirka da ma wasu sassan duniya gwamnatin ta wagadugu ta dakatar da sayarwa da kuma rarraba dukkan jaridar jan afirka a burkina faso sai abin da hali ya yi in ji kakakin gwamnatin kuma ministan sadarwa rim talba jean emmanuel wedrago a wata sanarwa da ya fitar ranar litinin ya zargi jaridar da wallafa wani labari da ke cike da yaudara mai suna tension persist in burkina faso army wato ana zaman ɗaɗɗar a rundunar sojin burkina faso wanda aka wallafa a ranar litinin sanarwar ta karar cewa jarida ta wallafa labarin ne bayan ta wallafa wani makamancinsa ranar alhamis da ke nuna cewa ana cikin fargaba a rundunar sojin ƙasar a watan yuni hukumomin burkina faso sun sanar dakatar da gidan talabijin na faransa mai suna lce tsawon wata uku bayan sun kori wakilan jaridun faransa na liberation da le monde a watan afrilu a ƙarshen watan maris kuma sun dakatar da gidan talabijin na france 24 to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to ga shida son barka dauke da labaran duniya in sai sauran shirin da zan fara da shirin na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci dangane da siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da sauransu a wannan makon inda muke sharhin su sannan mu je ra'ayin masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. To madalla masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da ziyara aiki wanda shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya kai ƙasar china ziyara irinsa ta farko tun shekara ta 2004 a cikin wannan mako ne dai shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya kai ziyara aiki irinsa ta farko tun shekara ta 2004 zuwa ƙasar china to tun kafin kasar ta shiga yaƙi a shekara ta 2014 a ziyarar da shugaban ƙasar china xi jinping ya bayyana cewa dangantaka tsakanin kasashen biyu a hali yanzu ta zama ta musamman menene shugaban ƙasar ta china yake nufi da wannan kalmar kuma gaskiya ne wannan wata dama ce ga ƙasar syria ta samun mafita a cikin dabaibayin da ƙasashen yamma suka yi mata ko kuma dai alkawali ne kawai mai dogon zango to da farko dai muna iya cewa ƙasar syria ƙasa ce wacce a inda take a duniya tana zaune ne a wani wuri mai muhimmanci a yankin gabas ta tsakiya ta yadda duk wata ƙasa wacce za ta zuba jari a cikin ƙasar tana iya samun riba mai yawa don matsayin da ƙasar syria take da shi a yankin don haka muna iya cewa ƙasar china tana iya amfana da wannan damar don amfanin kanta da kuma amfanar ƙasar ta syria a jawabin da ya gabatar bayan rattaba hannu kan yarjeniyoyi tsakanin kasashen biyu shugaban kasar china xi jinping ya yi kira ga kasashen da suka dora wa kasar syria takunkuman tattalin arziki na kuma bangare guda da su daukewa kasar takunkuman da suka dora mata ya kuma yi maraba da mai da hulɗa jakadancin da kasashen laraba suka yi da kasar syria har ila yau yana fatan za a fara sake gina kasar syria bayan yaƙe-yaƙe da kuma girgizar ƙasa mafi muni mace ta fada kasar a farkon wannan shekarar a wani bangare na jawabin nasa shugaba zai ya ce kasar china a shirye take ta taimaka wa kasar syria ko ta ina daga ciki har da yaƙi da 'yan ta'adda a kasar kasashe da dama dai suna hulɗa da kasar china irin hulɗar amfanar juna ne tun shekara ta 2016 kuma yawan kasashen suna ƙaruwa. lokacin da ƙasar china take hulɗa da ƙasashen duniya bisa asasin haɗin kai don amfanin ɓangarorin biyu ƙasa amurka da mafi yawan ƙasashen yamma suna hulɗa da wa'annan ƙasashe ne don riban da su kaɗai za su samu ko kuma maslahar su ce kawai a gaban su ba maslahar ƙasashen da suke hulɗa da su ba wannan tsarin ta shafi hatta ƙasashen da suka kasance ƙawayen amurka a duniya ƙasar china ta san cewa idan ta gina hulɗarta da kasashen duniya kan neman maslahar ta kadai kamar yadda amurka take yi to za ta fuskanci matsaloli nan gaba da haka tsarin amfanar juna yana da kyau kuma daga ƙarshe kowane bangare zai sami rabonsa a hulɗa tsakanin ƙasashen china da kowace ƙasa a duniya tsarin da ƙasar china take bi wajen hulɗa da ƙasashen duniya ba zai jawo matsalolin siyasa da kuma ta tsaro tsakaninta da wa'annan ƙasashe ba saboda kowace ƙasa tana amfana da wata ƙasar don haka za su kare maslaharsu ne gaba ɗaya idan har wata matsala ta taso don haka muna iya cewa yarjeniyoyin da ƙasashen biyu wato china da kuma syria suka sanya wa hannu a tsakaninsu wata masomiya ce ga ƙasar ta syria ta fidda kanta daga dabaibayin da ƙasashen yamma suka yi mata na takunkuman tattalin arziki masu tsanani daga ciki hadda wacce ake kira takunkuman siza ko kuma kaisar har ila yau sabuwar dangantaka tsakanin kasashen biyu wato china da syria zai ci gaba ne tare da taimakon mai da hulɗar da ƙasar syria ta yi da ƙasashen larabawa da kuma dai ƙoƙarin sulhuntawa da ƙasar turkiya a nan ƙasar china tana iya amfani da ƙasar syria a matsayin ƙasa wacce kayakin china za su iya wucewa cikinta don isa a yankin mediterranean ko kuma dai sauran kasashen turai wato daga kasar iraki inda kasar china take sayan mafi yawan danyen man fetur da take amfani da shi a cikin gida dangane da sake gina kasar syria kuma shugaba si ya ce kasar china za ta taimaka don ganin an sake gina kasar ta syria amma wannan ya dogara da yadda kamfanonin kasar china za su iya kaucewa takunkuman kasashen yamma musamman takunkuman kaisar ko kuma caesar idan za su iya kaucewa wa'annan takunkuman to aikin sake gina kasar syria zai tafi da sauri saboda wasu kamfanonin suna jin tsoron karya takunkuman da kasashen yamma suka dora wa ƙasar ta syria saboda maslaharsu a kasashen na yamma. don haka masana dai suna ganin taimakon da ƙasar china za ta ba wa ƙasar syria takaitacce ne idan kamfanonin ƙasar ta china ba za su iya kaucewa takunkuman ƙasashen yamma a kan ƙasar ta syria ba don haka da ƙarshe dai abin fata shine gwamnatin ƙasar amurka da kuma sauran ƙasashen turai su janye takunkuman da suka ɗora kasar ƙasar ta syria don aikin sake gina ƙasar ya zo da sauƙi. to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sanin muke tattaunawa kan harkun shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga na rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da wani abin shirin yake da ke da shi a yau din nan a cikin shirin namu na yau na mu ne kan wani shirin da muka somo da malam da yabu zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na ƙasar nigeria yau malam zai cika wani neman bayani da ya faro kan rashin tarbiyyar manya ta shi kan lalacewar tarbiyyar manyan in malam ya shirya bismillah Shari'a Allah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وأشهد أن محمدا رسوله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآتنا عذاب النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخوة إذا مكصابة أقول وان لوكتي وجن faɗakar da kawunanmu da sauran 'yan uwa gaba ɗaya to yau ɗin ma

labba in ya kafu alaikum azaba yau da ne annabi hudu da Allah ya ke cikin wa'annan adawa wanda Allah halitta manya-manya dogaye masu kaurin jiki wanda ma ya kasance ne su din nan duk suke gaggyara suke sassaƙa shi da hannunsu kuma su shiga cikin su to ganin girman jikinsu da Allah ya yi su da kuma dukiyar da suke da shi sai suke ganin cewa kansu ma suna haɗa da ubangiji ba su ma yadda akwai ubangiji din ba to amma annabi hudu ya zo cikin su yake cewa Allah ta abudu illalla ubangiji ya aiko zuwa cikin ku cewa kar ku bauta wa kowa sai da shi ku bauta wa Allah nan in ya kafu alaikum ina ji muku a tsoron azabar ku yawmul azim a wata rana wacce take mai yawa kalu sai suka ce da shi ta na da ta fi gana an hatina fatina da mata ibna in kunta na su sadiki to wannan gurin da suka faɗa ka cewa ka zo ka hana mu cewa bautawa gumakanmu da muke yi kuma yanzu ka zo kai ka zo ka ce za ka ce mu bari abin na ga da iya da kakare to ba za mu bari ba ba ta na zama ta izina ka zo da amana da abin nan da ka alkawari wai zai sami wani azaba ka ce azaban ta zo ta same mu in dai da gaske yake ta kawo azaban annabi hudu ya ce musu inna mai ilmu inda Allah sanin wanda azaban za ta zo muku suna da Allah Ni dai ubangiji kuma wani sun tuki ina isa muka da sako ne wanda Allah ya aiko da shi zuwa da ki walakin arakun qawmun tajhalun idan na ga ko mutane ne kawai da ba kwa sha'awar sauraron gaskiya ma balle ku da ita to nan idan muka dauka mutanen annabi hudu da Allah ya yi musu baiwan aika musu da sako ta bakin mantansu da suka je suka gaya musu suka kiyarta da ya je gaya musu ko suka kiyar amincewa da wannan abin nan da sako Allah ya aiko musu da azaba bayan annabi hudu ya gargaɗinsa cewa ku yi abin da duk za ku yi kamar yadda sauran annabawa suka zo waɗanda aka halaka da mutane su gaba ɗaya iri iri to amma sun yanzu sun kiyarda sun ki amincewa to idan ka karanta alƙur'ani ka ji labarin abin da ya faru da waɗansu mutane a can baya waɗanda suka aikata waɗansu miyagun ayyuka musamman kin amincewa da Allah shi shine mahalici makarashi su bauta masa suka yi kuma Allah ya zo musu azaba kai kaji an karanta maka ba bakin mutum ɗaya ba ba bakin malami ɗaya ba aya ta cikin alƙur'ani aka karanta su ba su amince ba to sai gashi kuma kai a matsayin da kana cewa kai musulmi ne kan karanta an gaya maka ko ka karanta da kanka kaji to amma sai kuma ka dawo kai ma kaki wannan abu a bakin ka ka furta a zuciyarka ba ta ɗauka ba masu sauraro kada a shafa yadda na zama kudi daga nan rajon BOH Hausa a nan birnin Tehran na muke sauraron wani malami daga nigeria wanda zai tashi kan cewa ka auna ka gani. Sai ka auna ka gani. To, waɗancan da suka yi wannan aiki aka musu wannan hukunci su suka yarda. Kai yanzu ka ce kai ka amince amma kuma sai ka aiwatarwa a aikace. Don Allah ka yi nazari da kanka. me ne bambanci ku kenan tsakanin da kai da su wa'ancan kafirai ne ba su ma yadda akwai Allah din ba to kai an san matsayin su cewa ai sun ma ne gaba ɗaya to kai da kace ka amince ka yadda kana yi kana aiwatarwa da abin da Allah yake so din idan ba ka aiwatarwa fa to kafa ka manta da kai da su wa'ancan da ba a bambanci wani gurin mahaifiyar gara su inda su damu ba su amince ba gaba ɗaya amma kai da kace ka amince sai ka yarda jama'an da kuke tare kenan suna ganin kai kuna tare su musulmai ne masu aikin Allah masu bin umarni masu amma kuma kai a zuciyarka babu haka idan har ka karanta kaji Qur'ani ba labari ya baka kawai bane a in an baka labarin abu an gaya maka Allah ya ce kaza ya ce kaza ga abinda wayancan mutane su da abinda aka yi musu to ana son kai izina ne kai din kai kar ka aikata irin wannan muyagun ayyukan dan kar Allah zai maka azaba irin nasu baka fi karfin Allah halaka da kai ba baka fi karfin ya sarrafa ka ya juya ka ya maku za ka kamar yadda aka yi wancan din baka fi karfin haka ba idan ko har ka yadda to babu hikima baka da basira kenan ka zama kamar dabba dabba wanda ba ta da amfani ba wannan ba ta da hankali gaba ɗaya ba ta da kwakwalwa ba ta da basira in har ka yadda babu hikima a cikin wannan za a ce kuma kai kana musulman kana kira da musulmi kuma ka ce ka kama wani ko ka sace wani ko ka sace wance a je a ajiye ta a wani daji ko a wani guri daban sai an biya ka kuɗi ka sake ta ba ka da bambanci da kai da adawa menene bambancin ku duk wancan abin da suka yi na kin bautawa Allah in suka tuba fa Allah zai yafe musu in da gara ka ciki kai kana aikata na ka ce ai wani yan kwanaki na kaɗan ko kuma ne shekaru na bayawa zan zo in tura daga baya bakwai alkawari da Allah cewa sai kwana kaza ko shekara kaza za ka mutu ba baka sani baka san ran da za ka mutu ba baka san aina za ka mutu ba baka san menene dalilin mutuwarka ba baka san kuma su waye ne za ka tsaya a kan gawanka ko su maka sallah ko su binne ka baka san su ba baka ma sani ba ko dabban daji ya ta cinye ka ko a ruwa za ka mutu ko wuta ya za tone ka ba amma ga gawa ba gaba daya duk baka san wannan ba amma kuma kana ikirarin cewa kai musulmi wallahi kai ka yarda kanka ka yarda kanka kanka saboda haka an ce kura kai da su duka eh, eh, iri iri iri iri iri ai dan da suka ce a kawo azaba din nan bala innamal ilmu inda indallah eh annabi hudu ya ce sanin hakan yana wajen Allah dan da ka muku dan da zaka musu azaba to kai ran da za a ce ka mutu kai ka san ranar ne baka sani ba ka san irin kai musibar za ta same ka cikin wannan aikin da kake yi baka sani ba a kama ka kama 'ya'yan wani ko ka sa ɗan wani ya je ya kama kan wani ya yanke ya ɗauko maka kayan a kawo maka ka bashi kuɗi ina tarbiyyar ka take ana me amfani karatun kan da kai me amfani ilimin da kake kake da shi din me amfanin sa me amfani mulkin ka ka kake ka yi tsafi ka samu kuɗi ƴaƴan wani ka tuna fa kai in ƴaƴan ka haka musu haka ya zaka ji zuciyarka ya zaka ji haraka inda Allah ya faɗa mana innamal ilmu indallah kai din ma haka din ne cikin kai da rayuwarka da sauran jama'a gaba ɗaya ba wanda ya san me zai faru da kai a ƙarshen rayuwarka ka yi ma ka tara kuɗin ka yi tsarin ka tara kuɗin kuma ka bu kana ka gama tarawa ko kana kan tarawa kuma ka zo ka mutu tanadin da kake waran ka sai shekara kaza din za ka bari kasance kuma shekarun ba ta zo ba ka mutu ko kuma kafin ka zo din Allah ya sarrafa da wannan dukiyar da kai ne ya ba wa waɗansu daban kuma kai ga shi ka tuwo ba zuciyarka ta riga ta san da dai kana ta kokarin kai sai ka tara sai ka tara sai ka yi wannan kuskure ne ba ka da bambanci da kai da adawa gaba da wannan gurbi masu raro malam ya fara korowa da wannan bayanin to amma lokacin ya fara daka mana a harara daga ƙarshe muna yi wa malam yabu a adam wani tsohon malamin makaranta da garin jos na ƙasar najeriya da ke jihar plateau godiya ta musamman lokacin da ya bada a maimakon rajon boh hausa da ke nan birnin tehran da kasar iran ni awala kunya na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tun sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barka sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar Afirka. A yau cikin wannan shiri za mu taɓa batun nan ne na kotun zaben shugaban ƙasar Najeriya mai zaman kanta zaben na shekarar 2023 an gabatar da shi ne a ranar 25 ga watan fabrairun shekarar 2023 inda aka zaɓi shugaban ƙasa bola tinubu tsohon gwamnan lagos daga jam'iyyar apc da ƙuri'u miliyan 8,794,726 duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. bayan da hukumar zaben najeriya mai zaman kanta ta ba da sakamakon zaben ne 'yan takarar jam'iyyun pdp da labour atiku abubakar da peter obi suka garzaya zuwa kotun zaɓe don ƙalubalantan zaben a ƙarshe dai kotun ta sake tabbatar da nasarar bola tinubu na jam'iyyar apc domin tattauna wannan batu mun gayyato farfesa muhammad lawan yusufari wani malamin lauyi a tsangayar koyar da shari'a a jami'ar bayero ta kano dabo a nigeria don neman cikakken bayani da muka fara da tambayar wannan zaben da aka kammala shari'arsa a mataki na farko ana cewa cikin 'yan shekarun nan ba a taɓa yin shari'ar zaɓe da ta ɗauki hankali kamar sa ba ya kake ganin wannan ikirari to za a iya cewa ganin yadda rabuwa wadda dama kuma najeriya a raba take kashi da shida cewa hausa da ibo da yoruba bangarori guda uku su ne da biyu manya-manya na najeriya don haka kuma 'yan takarar su ma aka ganin sun yi rabu ga shi gabatin ne da bangaren yaraba ga titi daga bangaren hausa fulani da obi daga bangaren inyamurai wannan ya sa an samu wato abin ya ɗau zafi sai bilanci na biyu kuma akwai maganar addini ita ma ta shigo ciki a ganin cewa waɗanda kai takara a jam'iyyar wato bola tinubu da mataimakinsa katin shirshima musulmi ne dukan shi guda biyu ba a saba ganin haka ba a siyasar najeriya yawanci mutum zai takara mai takarar shugaban kasa da mai takarar mataimaki yunus yana bambanta da zaman ɗaya musulmi sai kirista sun da lokacin zaben alif dari tara da tasa'in da biyu lokacin da su abiola sai kakara wanda shi ma ya tsaya ne tare da musulmi wato baba da nake gudu an banda wancan lokacin to ba a sake yin inda za ka samu mai kasar shugaban kasa da mataimakinsa addinin su ɗaya ba sai a wannan karan da aka samu shi kun yi da shatima a suka haɗu kuma sai ya zo a lokacin da bambancin addini da bambancin kabila a najeriya ya kuma da tasiri to shi ya sa abin ya ɗauki sosai ya zama zaben ya sha bamban da sauran zaɓuɓɓuka musamman idan ka duba yadda aka dinga amfani da addini a wajen kamfen neman ƙuri'u musamman daga bangaren eh, su labour party wato peter obi sun karfafa addini sosai a wajen kamfen musamman ka duba yadda eh, abubuwan suka kasance abubuwa na kamfen da ake yi a wurin yawadu musulmi su ce to su ba su yabi wanda ke kirista ba su ma su ce to ai yanzu lokacin da ya kamata a samu canji a haɗaɗo wanda ba musulmi ba musamman daga ɓangaren a su inyamurai waɗannan dalilai guda biyu yana ganin sun taimaka wajen kasancewar zaɓen ya zama to daban da sauran zaɓuɓɓuka kamar yadda aka saba gani. To, Profesa a dukkan shari'u ba kawai na baturai ba, ana dangana ne da shaidun da ake bayarwa. to shi kuma bahaushe in kace masa lawaya abin da yake zuwa kunninsa ko abin da yake fahimta shine wanda zai zo ya juya wani abu ya zama gaskiya ko da menene wannan abun nan din to kana ganin kaman su kansu masu yin wannan shari'a sun amince da wannan bayani na bahaushe ne wanda kowane ya kawo sai ya ce a an soke a bai yi ba a an soke ya abin ya kasance ne a wannan shari'a ne professor ta san an ce ita shari'a mace ce da ciki ba a san mai take dauke da ce ko ranar ta haifa tukuna na a gani to ma yanzu ce yana duba a ga namiji kuma ya ta san kuma sauran abubuwan ba dole da sai an haifa da haka shari'a take wato sabanin hankali ce ita abinda mutane suke gani a zahiri ba lallai ne shi yake tabbata ba a wurin shari'a zai iya yiwuwa an yi zaɓe wanda ya zo da kurakurai zai iya yiwuwa an yi maguɗi a wannan zaɓen zai iya yiwuwa akwai matsaloli da kala da zaben sosai kowa ya sani inda 'yan ƙasa su suke zuwa rumfunan zaɓen nan kada ƙuri'a kuma a wajen kada ƙuri'a su za su iya gani da idon su ma wasu abubuwan da suke faruwa to idan ka zo bayan an ayyana sakamakon zaɓe an ce wani kaza shi ya ci yaji idan wata 'yan takarar ba su amince ba da wannan sakamakon suka ce su ba su yadda ba to doka ta dora musu nauyi a kansu su wanda suka ce ba su yadda ba su ba da shaida su ba da dalili me yasa suka ce ba yadda da wannan sakamakon ba sai ta ba da dalili ko da dalilai in kuma ka ba da dalili ko da dalilai dama doka ta sami dalilan da ake karɓa a matsayin wato dalilai na neman a soke zaɓe dole dalilan da za ta bada su daidai da yadda doka ta ce to bayan ta bada dalilan kuma sai aka ce sai ta kawo shaidu a gaban da sun tabbatar da wannan dalilan da ta bada na cewa zaben nan ba sahihi zaɓe ba bayan ta ta shaidu misali yadda ce an yi maguri a wurin zaɓe shi sa take ganin zaben nan ba sahihi ba ne sakamakon ba daidai ba ta hau ba ta rashe yi maguri har ila yau akwai nauyi a kan da doka ta ajiye maka cewa wato magudin da aka yi ya shafi kuri'u wanda yawan su ya zarta bambancin da wanda aka ayyana ya yi nasara ya fiye wanda ba su yi nasara ba misali idan aka ayyana sakamako aka ce bola tinubu ya ci zaɓe bambancinsa da wanda yake sa a ciko abubakar kuri'a miliyan ɗaya to idan ka an yi maguti sun ka kawo shaidu da suke nuna ce an yi magudu sai wannan shaidai sun tabbatar da cewa magudun da aka yi ya shafi ƙuri'u da suka kai wannan miliyan ɗayan ko kuma sun zarta sama miliyan ɗaya misali inda zai gaza a ce an yi magudun amma ka tabbatar da cewa magudun ya shafi ƙuri'u misali dubu ɗari ne ko dubu ɗari to kaga har yanzu ko ka rusa wannan wuraren da aka yi zaɓe da aka yi magudi da suka shafi kuri'a ɗari dubu ɗari ko dubu ɗari har yanzu akwai tazara ta dubu ɗari takwas tsakanin shi wanda aka ayyana yaki da wanda kuma ke bi masa saboda haka kotu ba za ta rushe wannan zaben ba haka nan kuma sai ta tabbatar da cewa a to ai ba ko wani laifin watakila ce wanda aka ayyana ya fi zaben yana da hannu a cikin wannan laifin ko bai da shi na mazu shi ma idan bai da hannu a ciki ko kuma bai sa an yi ba to shi ne ya shafe haka nan shi kotu ba ta taɓa nan zaɓen ko kuma akwai ka'ida wajen wato shari'a ta zaɓe daban take da sauran shari'o'i da ake yi na yau da gobe idan ka zo za ka shigar da ƙara tana wato kalubalantar ayyana zaɓe da aka yi za ka faɗi hujjojinka da lilanka da kuma za ka ba da shaidunka tun kafin a zojin shari'ar a rubuce sai ka lissafa shaidu ɗaya biyu uku hudu zuwa ɗari kake da su wanda za su je gaban kotu su yi bayani to za su ba da bayanan su a rubuce sai a saka a cikin takardun da kai shigar na kalubalantar wannan zaben idan aka zo aka shigar cikin kwana ashirin da ɗaya da ayyana zaɓe aka karɓa a kotu to za a wa waɗanda kai kara cewa tana karar a kan wannan zaben wanda aka ayyana da hukumar zabe ita ma karar ta ake tun da ita ce suke yin zaben nan kuma ta ayyana sakamako su ma kuma an ba su takardun nan suna da kwanaki da aka ba su su yi nazarin su su ba da nasu an su ba da rabi su kare wannan zaben da aka yi su ma an suna da shaidu za su ba da takardun da suke kunshe da bayanan shaidun su misali suna da shaidu mutum sittin haka su ma za su ba da bayanan shaidunsu a cikin takardu a rubuce su haɗa da raddin da za su yi su ko ka shigar. To ko da bayan ka shigar da takardunka wata shaida ta bayyana a gare ka cewa ya kamata a ce ka shigar da shaida kaza amma kuma baka shigar ba. In a wata shari'a ce da ban za ka iya yin gyara ka ce ga wata shaida da nan gani ne mummunci a wannan shari'ar ban gano ta ba sai bayan na shigar da takardu ga shi a ƙara a kai. idan hukumar idan shari'a zaɓe su ba a yarda da wannan karin na wata shaida da ta yana daga baya dole shaidar da ta gabatar a lokacin da suka shigar da takardunka ita ce kuma shaidar da za ka kawo lokacin da aka ce a zo a zauna alkali su fara jin magana. Tuma sauraro a ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na Afirka a yau kashi na farko a maimakon bakon namu farfesa mamman lawan yusufari wani malamin lauyoyi a tsangayar koyar da shari'a a jami'ar bayero ta kanan dabo a nigeria da ni awal kungiyar na shirya nake cewa sai wani jukon. yanzu ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci Da Allah Ubangiji a shirin mu yau za mu shiga cikin darasi na 26. Za a iya samun mutanen wannan shiri a shafinmu na intanet idan aka leka shi kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. A cikin shirin namu na yau da Allah Ubangiji za a ji cewa Muhammadu ya kama hanya zuwa ofishin gidan waya domin aikewa da wasu littafai zuwa ga kawunsa da ke zaune a ƙasar japan wanda ya san cewa mutum ne da yake da matuƙar son karanta littafai musamman littattafai na tarihi saboda haka muhammad ya sayi irin waɗannan littattafai domin aikewa kawunsa da ke can zaune ƙasar japan domin ta kaya tsakanin muhammadu da kuma ma'aikatan ofishin gidan waya sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauran kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar yadda aka saba. ببخشید کی هکولی بسته دوری پستی نا ایکی و تا گیرن ویا من دارم اینا دا به کجا زوا اینا شما میفرستید کی زکا ایکا من میفرستم ni zan aika. In. Wannan. Japan. Ƙasar Japan. Ce ce Menene? Kitab. Littafi. Se. Uku. Seta. Guda uku. Lutfan. Do Allah. باز کنید کبوده کتاب ها لطپه پاکت امبلوب مخصوص نه مسمه ما میگذاریم مو منا سکاوا کی یوشی آن میرسد wancan zai isa post gidan waya post odi. hanyar aikewa da saƙon gidan waya ta yau da kullum post pishtaz hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri ba da ba'daz bayan Sai hafte. makonni uku. Cetor? Yaya? Kyamtar az. Ƙasa da? Kwanaki goma. Adrese inja. Adireshin nan. Benevisid. Ka rubuta. man. Tabbas. To Madalla yanzu kuma sai a saurari wannan ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم بسته را به کجا میفرستید؟ آن را به ژاپن میفرستم چه چیزی در این بسته هست؟ سه تا کتاب لطفا بسته را باز کنید ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص میگذاریم این کتاب ها کی به ژاپن میرسد؟ با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز با پست عادی با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسد با پست پیشتاز چطور با پست پیشتاز کمتر از ده روز لطفا آدرس را اینجا بنویسید بله حتما تو yanzu kuma ga tattaunawar da fassara ta cikin ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم که یه حقوری مالم اینا دا دوری دیا دومین ایکی وادشی تا هنگر ویا بسته رو به کجا میفرستید؟ دورن اینا زکا ایکشی آن را به ژاپن میفرستم اینا سو این ایکشی زوا کسر ژاپن چه چیزی در این بسته است؟ نه از کنوانن دوری؟ سه تا کتاب لطفه گدا اوکو لطفا بسته را باز کنید ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص می گذاریم دو الله بوده دورن مو زم تپن از کن امپلوب بوده دیا تا این کتاب ها کی به ژاپن می رسد؟ waɗannan littattafai یوشه زاسی ایسا کسر ƙasar با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز زاکا ایکا سنه تا هنگر ایکی واد ساکو اگیدن ویا تیو دا کلوم کوکوا تا اما پی سوری با پست عادی تا تیو دا کلوم با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسد تا هنگر یو دا کلوم wannan ɗauri zai isa ƙasar japan bayan mako uku Ba posta pishtas shetor? ta hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri fa yaya. Ba posta pishtas kamtar az da ruz. لطفا adres ra inja بنویسید. ta hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri ƙasa da kwanaki goma. Do Allah rubuta adireshin anan. بله حتما ای تبس تو هر ولایو دی سی اقرا سرارن ونن تتوناوا کمر یدا تکی ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم که یا قولی ina da wani ɗauri ɗaya domin aikewa da shi ta hanyar gidan waya. Basta rube be kojo Ɗaurin a ina za ka aika shi? An ra mi ferestam. Ina so in aika shi zuwa ƙasar Japan. Ce cizi darin basta as. Menene a cikin wannan ɗauri? ke kitab. Littafai guda uku. لطفا بسته را باز کنید. ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص می گذاریم. دو الله بوده دورن. مو زم سنگل تپن از کن امپلوب بوده دیا تا این کتاب ها کی به ژاپن می رسد؟ ودن نل تپه یوشه زاسی ایسا با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز؟ za ka aika su ne ta hanyar aikewa da saƙo a gidan waya ta yau da kullum ko kuwa ta hanya mafi sauri. با oti ta hanya ta yau da kullum. با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسد. ta hanyar yau da kullum wannan ɗauri zai isa ƙasar Japan bayan mako uku. با پست پیشتاز چطور؟ ta hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri fa yaya. با پست پیشتاز کمتر از ده روز لطفا آدرس را اینجا بنویسید. ta hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri ƙasa da kwanaki goma. Do rubuta adireshin a nan. Bale, hatman. E? tabbas. To madalla to an dai ji hidda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma ma'aikacin ofishin gidan waya. Muhammadu dai ya riga ya rubuta adireshinsa a kan wani fam wanda ma'aikacin ya miƙa masa inda ya cike wani ɓangare ya kuma bar ɗaya ɓangaren ga ma'aikatan ofishin gidan waya da su cike su aika masa inda ya buga wani sitamfi ƙarami wanda ke tabbatar da cewa wannan sako ya hito ne daga birnin tehran da fatan an je daɗin wannan shiri na yau da ni abdullahi salihu katsina na shirya na gabatar nake muku fatan alheri sai a tarbe mu a mako na gaba. tura na maka auka shan nan baki daya amma kafin mai kwana da ku sai mun sake taso da daga labaran da aka riga aka saurara gwamnatin washington ta ce tana nazari game da kasancewar sojojinta a niger nan gaba bayan sanarwar da faransa ta bayar na cewa za ta janye dakarunta daga kasar ta niger kafin nan da karshen shekarar nan sakataren tsaron amurka lord austin yayin wani taron manema labarai a kenya inda yake ziyara cewa duk da muna fifita hanyar diplomasiya za mu yi nazari game da duk hanyoyin da suka waje ba ta hanyar diplomasiya da kuma tsaro amurka dai na da dakaru kimanin dubu da ɗari a nijar da ke taimakawa wajen yaƙi da gungun mayakan da ke ikirari da sunan jihadi a yankin ba wani sauyi da muka aiwatar game da sojojinmu muna fatan a samu hanyar diplomasiya cikin lumana a cewar sakataren tsaron amurkar duk da cewa bai ambaci sanarwar da faransa ta yi ba game da sojojinta a nijar a ranar bakwai ga watan nan dai amurka ta sanar da kaurar da wani bangare na sojojinta da ke yamai babban birnin nijar zuwa sansanin ta na agadis da ke arewacin kasar sannan kuma ta sanar da dawo da sauka da tashi da shiragenta na tsaro a nijar wanda ta dakatar bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yuli matakin ficewar faransa a nijar ya biyo bayan da kasashen mali da burkina faso suka kori sojojin kasar ta faransa to donan zamu gargari sai Allah mu sha an jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya كول دافيد كول هائمت هتسيدك بها شالوم مش الدير التخني يتاب مي طهران مشاع أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدرش الخمشة عصار مئة خمشيم